بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوحظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دشدا ga watan ɗaya watan hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin tafsirin suratun nisa'i. Aya wajen za ta yi ta sittin da shida zuwa ƙarshe kuma ga ayoyin da dai baka ci mana lokaci ba da faɗi dai na biyu wurin faɗo amma man ma dai a ah, aman ada ma ni dai nawa فتوبته لا تتوقف على اتيانه لرسول الله ولا لاستغفاره wanda ba nan ba Wana akwai abun da suka yi saboda sun ci amanan annabi lokacin yana na aka ce tuban su sai sun je wurin annabi sannan a gaban annabin su nemi Allah ya yi masu gafara sun tuba annabi sannan kuma annabi shi ma ya buɗe baki ya nema masu gafara amma banda ba wa'annan ba tuban za su iya yi a ko'ina hmm. eh? shida ne ya yi eh? ah, da biyar ne ya muka yi ne juma da biyar ne shi da na faɗi eh, ya saki ya hudu ba mai kaga da rubuce eh ya yi bacci ko wa alaikum assalam kaga ka fara ba da dama wani ya sake kakulo ta tambayar ai in banda ba da yawa da bagana bada na ta na eh ai ba sai annabi ya nema masa gafara ba wani wanda ba wa'annan ba to sa bai tsaya yanzu kai in kai laifi ba sai ka je annabi ya nema masa gafara ba amma wayan kansu labudda sai an yi haka walau anna katabna alaihim su wa'annan mutane masu hali irin wannan ga abu mai sauki an umarce su amma sun ƙi yau da wajabta musu akai aka ce a niƙe tulu an fusako kamar irin wani sharaɗi da aka gindaya wa yahudawa uqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum to da a ce shi aka ɗora musu ba za su iya yi ba da ce aka ce muku ku zo ku kashe ku. ko kuma a ce musu ukhruju min kan ku fita daga kasan ku kawai ku tarkata ina ku ina ku ku bar gari ba ku san inda za ku ba ma fa'aluhu illa qalilun minhum ba ma su aikata shi sai ‘yan kaɗan. ga aiki ba za su yi ba to ku tashi ku bar inda yake koma wuri kaza ba za su je ba sai dai magana da baki sai tsurfa sai cin gyara ga kuskure ga kuskure walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi inda mutanen nan sun aikata abun da ake musu wa'azin nan da shi hayya lakana khairallah ai da ya zama alheri a gare su wa ashadda ya yafi tsananin tabbatar da su sabata za su zai fi ba su tsayuwa a ce kana abunka ka tsaya tsayin daka kamar yadda yau mutum ya tsaya a kasuwa baya fasawa ruwa bai hana mashi mutuwa a gidansu bai hana mashi menene ya tsaya illa a ce sun tsaya sun yi abin da aka sa su malam da sun samu daman su tsaya sosai bautawa Allah gadar-gadar. samun tarbiyya samun nasarar duniya da lahira ya tsaya a takawa a yi abin da aka sa mutum ya bar abin da aka kada ka daɗa kada ka rage ko ƙaƙa ka daɗa ba fa za ka ci nasara ba ko ƙaƙa in aka sa ka za ka rage to ka tabbatar ku ba ka yin albarka haka za ka zauna a duniya to balle kuma in an je can an same ka da rashin ɗa'a tunda umarnin da aka baka ba an baka umarni ne san rai ba wa idan ko da haka ya auku la'atainahum min ladunna ajran azima da sun yi haka wallahi da mun kawo musu lada mai girma daga wurin mu kago aka ce abu daga Allah ne waye isa ya tare la ya tagayyar wa la ya tabattal wa la ya tawaqqaf wa la hadainahum siratan mustaqima kuma wallahi da mun ɗora su hanya mai kakka la'awi jaja fiha yau za ka kana kan hanya in an jima maka tsallake in an jima maka dawo in an jima ka kama yi a kenan lamarin ku ta tsaye tak bayi da na biyu wa man yaza Allah war rasul duk wanda iwa Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a kan kat fa’ula’ika ma’allazi na naman Wa'in na suna tare da wa'in da Allah iya walima, alahira ba, suna cikin wannan tim, babban tim, wanda duk izamo cikinsu ha, ko a duniya aka yi wata ƙungiya ɗin kashi, in sai ka kai martaba za ka shiga cikinsa. to yau mutum ya samu shiga cikin wannan ka ma ku taɓa mafarkin kana son ka san akwai wata jama'a a lahira wasu manyan jama'a timtinsu ɗinsu ka yi ƙoƙarin ka yi ibadar da ka roƙi Allah ka roƙi Allah sai ya saka a cikin su kana faɗi sai dai baka sani baka ce faɗi ihdina siratal mustaqim minan nabiyina annabawa sasan jama'a ne su annabawa nan suna nan a cikin hawan hawa mursalai ulul azmi khalilai annabawa mutum zai shiga cikinsu wannan kyauta ce daga Allah ba cancanta ne ba sai dai Allah yi ma kyauta wasiddiqina da siddiqai fashuhada wassalihi wahasuna ulai ka rafiqa wahasuna rafiqa kai abu kai sunyi wa inna ake sunai abokan zaman mutum ai ya samu martabar da zai shiga cikin su zalika fadlu min allah wannan kyautar daga allah a wannan zamanin ka shiga cikin wa'ancan Allah ya yarda ma ya baka sharɗi man ta Allah hawar rasu sai ka koma ka duba ba wanda ya ce ba a'a ya yi. wa kafa billahi alima Allah ya isa masani wannan ne ayoyi guda uku ba hudu dai biyar ko biyar to a ciki akwai kalmomi wanda ba a ba su haru ba tauraro aka ba su na farko akwai lau mun ga ja masa layi a can sama harfun tina'in lintina'i lin Tina. harafin hannuwa ne saboda hannuwa ai eh, jawabi ya gagara samuwa saboda ba sharadi da an cika sharadin da jawabin ya samu Eh, kaga ai kaman shi ce in ka bi Allah ka bi manzon Allah kaza kaza kaza kaza in baka bi ba fa sai nan babu bi din da za su yi wannan da sun samu na amma in ba su yi ba shi ne harfin tina yi ake ce masa ai tina yi ga gairihi hannuwan wani abu saboda wani abu bai samu ba wani yansa bai samu ba idin tana alƙatlu limtina katabi bihi kaga kashewa ta kauta hannu saboda ba yi umarni ba saboda kana walau anna katabna alaihi an iqtulu to ba rubuta ba sai babu katalu katalu ya kawo saboda ba yi umarni ba ba sharadanta ba rubuta ba in ka koma cikin awayoyin akwai katabuna shi ma dai tauraron ne katabuna ruwiya annahu lamma nazalat hadhihi al-aya walau anna katabuna qala Abubakar as-siddiq radiyallahu anhu law umirna la fa'alna da an umarce mu wallahi da mun aikata صديق صديق الأكبر فبلغ ذلك رسول الله inda an ce an rubuta mana wallahi da abun aikata sai labari ya samu annabi faƙala inna min ummati rijalan al-imana asbatu fi qulu al-imanu asbata fi qulu kai a cikin na akwai jama'a akwai bayin Allah al'imanu asbata fi qulubihim imani ya tabbata ya tsira ya kafu a zukatansu min aljibalin rawasi sama da da suke kafe marmara wannan ta kafu ƙasa ka ture ta cire ta rikici ka haɗa ka ta yaɗu ka buga ka da wata gaba ɗaya ta yi fati kawai sai da ka ɓunce ne ta to akwai mazajen da imani ya shiga cikin zuwa zukatansu sama da yadda dutse ya shiga kafa sallallahu alaihi wasallam shi kuma abubakar radiyallahu anhu akwai kalma na gaba hasuna ita ina za a neme ta ayan kusa da ƙarshe wa hasuna ula'ika rafiqa hasuna hasuna mudammanun ma'anar ta'ajjub kalman yayi mai yake da suna ya kyautatu amma an kunsa mata ma'anan mamaki fa huwa ka ni'ma lil madahi ai mutiha hala hasanu anin fihim wa ulaika kalman ulaika fa'iluhu رفيق آه، آه، واولئك فاعله ما يونا رفيقا هذا ما رفيقي تقول يذو تقول ايش اسالك مرافقتك في الجنه ايش آه، وانا ابو دي بند ايش شي ني كون لك ني وا ني ده زبا كوسدك يا الجنه ايش كو تياني ده يونا في ده eh aina eh mana wa ula kai fasara akai fa'ilu zalika yani wanda yi wancan ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah fa'iluhu wa rafiqan gashi nan ma mansubun ala tamyiz shi kenan wa'annan sun ƙare dama ayan na fasarata sai eh, a koma kalmomi ko katabna alaihim mana faradna alaihim wa aujabna an anfusakum ai katalu anfusihim abinda aka waje kisan kawo su. da an dora musu wannan subhanallahi

أنا كرنتها إلا قليلا بالنصب وإلا قليل بالرفع وقراءة الرفع مرائي فيها اللفظ أن رد لفظ وهو أولى لذا هي أكثر وأشهر قراءات عند الإدابة مشدرة ما يوعظون به أي ما يؤمرون به wa yanhauna anhu abubuwan da ake umurtan su da shi da kuma ake hana masu wa ashadda tasbitan ay lil imani fi qulubihim imani ya fi tsananin kafuwa abin nan din su as jam'u siddiqin guda ɗaya Ani asiddiqi da jam'i ne kai guda da siddiqu wa huwa man galaba alaihi sidiqu shine wanda yawancin maganganunsa da ayyukansa da mu'amalarsa gaskiya ne fi aqwalihi wa ahwalihi likathrati ma yasduqu saboda yawan abunda da yakan yi gaskiya ويتهرى الصدق والشهداء جمع شهيد من مات في المعركة نان نعم، وند متأورين ياي ومثله من شهد بصحة الإسلام بالحجة والبرهان وند يشهد أين آه ده إنجان في مسلم في يتبطر يا يد يا قبص مسلم في إنجان تكيني والبرهان والصالحين جمع صالح من أدى حقوق الله تعالى shine salihi wanda ya sauke haƙoƙin Allah da aka ɗora masa wa adda huquqal ibadi ad al-mu'amala la dina liman la mu'amala lahu ta gyaru wasaluha amaluhu aikinsa ya zama na da kyau wa galaba salahuhu kyautatuwansa ya fi ɓannan shi yawa ala fasadihi wannan su ne kalmomi in ma za su tare mutum to su ne duka an warware su illa ce saƙon da ke cikin ayoyi hmm. me aka ce menene a aya ce ai a can ayan mai aka ce na zuwa da mai yake da suna wa shuhada wa Salihi salihina yake ko a can Salihi na ne wanda wa Salihi ne da siddiqina ne biƙi na so in sau in mayar da shi mai damma na ce kai haka yake muce na salihi ما زال السياق في الحديث عن أولئك النفر الذين يريدون أن يتحاكموا إلى التعبوت وقد أمروا أن يغفروا به سيغا مغانا بتبوشي با أبو دي أكي تتوناوا أبو دي أكي تنتن سيوا أحاديث لاباري أكي أكن أولئك النفر جماعا الذين يريدون أن يتحاكموا إلى التعبوت masu son ɗaukan doka su kai wa ɗagu. su ɗauki kokensu ƙararsu maimakon a kai wa Allah a kai wa manzon Allah a kai kotunan musulunci sai su kai can wa kada Umaru sun sani an umarce su an yakfuru bihi fa qala ta'ala ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أي بقتل بعضكم بعضا كما حصل ذلك لبني إسرائيل سكا كتا وإن لما فعلوا كما أن لو كتبنا كما يد مربوط عليهم أن يخرجوا من ديارهم مهاجرين في سبيل الله فتبار ما فعلوه إلا قليل منهم كأن دقت كنصر ثم قال تعالى داعيا لهم ينامي كرنس مرجبا لهم في الهداية ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به إن داسن أبون سن أيكة أبين دا أكي مصوى علي دشي أكي باس أمرني دشي أي ما يذكر ما, ما يذكرون به ترجيبا وترهيبا قد أي تروى دا من أوامر الله تعالى لهم بالطاعة والتسليم سبادكي سميك أويا لكان ذلك خيرا في الحال والمعالي وأن الدايا في مصر alheri yanzu a ta duniya da ya fi musu alheri a rayuwarsu can alahira sun koma wa ashadda tabbita ai lil imani da wannan zai fi kafa musu imani دفع إيمانه كاما في قلوبهم ولطاعتي على جوارحهم دين تاعا وقبا قوانسو جادا سصرف وقبا قوانسو سعي كتابون دا كفاسو لأن الإيمان يزيد بالطاعة أنا كاروة ديوان تاعا وينقص بالمعصية في ساعة كسم محاسبة idan ka yi muhasaba sai ka ga da wacce juma'a da wannan juma'a wacce ta fi kan kabari sai ya taru wacce juma'a ce ta muharram wannan ma juma'a ce ta muharram wacce ka fi bautan Allah a ciki ko kuwa kana ibada ka ne kara zube jazaf in ko jazafu kake yi to kana cikin riski dole ne ka san wancan juma'a mai nai wannan shi yanzu ta ƙare an shigo sabo ta tatawalladu anha sayyi'a ka san zunubi zunubi na haifuwa daga gare shi idan ka aikata zunubi to ka ne sai ka ƙara wani zunubin saboda aikata wancan wa yaqulu ta'ala wa idan la'atainahum Milladun لدنا ajaran azima. kenan kuwa tabbas da mun zo musu wallahi da mun kawo musu adaran azima sakayya mai yawa min ladunna yuridu law annahum istajabu da sun amsa mana wa fa'alu ma amarnahum sun yi abin da muka umurce su amarnahum bihi min taati wa taraku ma nahaynahum sun bar abin da muka hana musu anhu min maasi la atainahum min ladunna ajran azima ai da mun ba su sakamako mai girma daga wurinmu yauma na. wala hadainahum fid dunya wannan lada mai girma a ranan da suka sadu da mu kuma da mun shiryatar da su fid dunya a duniya kuma da sun samu shiriwa wannan aya biyu ne kenan ku da shida da bakwai sai ukun gaba ɗaya takwas tara goma ya bada saba'in صراط مستقيما على وهو الاسلام صراط المستقيم شيني مسلمتي haƙi ne rawanin nan dai ku canza masa ƙasa wannan Ta shi kuma can ga wuri can allazi huwa tariqul kamali musulunci shine hanyar kammala shi da kaɗai hanyar kammala duk wata hanya na kafashiya ce wal is'adi ita ce hanya kaɗai ta rabota fi halaili duniya wa ukhra wa hidayatuhum ilaihi shiryatar da su zuwa ga wannan hanya hiya tawfiquhum fi sayri fihi shiryatar da su ba su dacewan tafiya a cikinsa wa adamil khuruji anhu هذا ما دلت عليه الآيات السادسة والستون السابعة والستون الثمانية والستون أما الآية التاسعة والستين وهي قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ƙarshe وصالحين وحسن أولئك رفيق أقول rafiqa صديقي في هذه الآية إشارة عصرة وتإشارة تافي كومي فتوافلي من عبارته على خلافة أبي بكر وهذه العبارة وهذه الآية إشارة أثرها من عبارته أبي بكر من عبارتي تافف تافيلي على خلافة أبو بكر ainihin na daga ma'anan khilafancin abubakar inda yake wallahi da an samu labin aikata. إذ ذكر تعالى الأنبياء ثم سنى بالصديقين annabawa Allah ya faɗo sai ya biyo baya a na biyu da siddiƙai. Wa kada ajma al-muslimuna ala tasmiyati Abi Bakar Siddiq al'umma sun hado akan kiran Abubakar Siddiq Kada bude yan shi ba mutane ne ba sharrin halitta kama ajma'u ala tasmiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama bin nabiyyi ala على khilafati Abi Bakar. wannan ya nuna ayyana hilafancin Abubakar. Bakar. إذا لم إذا لم يقدم عليه أحد دم باب وند في في الذكر فأقبات الدونة أنبتوا سوى الأنبياء شكرا وصالحين ناكرا وحسن أولئك رفيقا فقد روى ابن جرير في تفسيره أنها أي آية نزلت حين قال بعض الصحابة yayin da wani daga sahabbai yace ya rasulullahi ma yanbaghi lana an nufariqaka fi duniya bayyuwa a gare mu mu rabu da kai a duniya fa innaka idza farakatana to kai in ka rabu da mu wa rufita fawqana aka ɗaga ka sama da mu can mukamanku falam naraka ba za mu ganka ba mu kuma duba nan a duniya ba mu iya zama in gari ya waye sai ka je ka ga annabi tukuna duk inda ka fito annabi annabi to gashi in annabi ya mutu za a ɗaga shi sama da mu a ina za mu samu mu ganshi? shi ƙarshe yana daga cikin taurarin nan da ake gani suna yawatawa ce wancan tauraron gidan wane ne fauƙana falam naraka فأنزل الله تعالى في الله فقد ومن يطع الله والرسول فأولئك زواك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين بما أقوي مجلسا جزاء أحد وأشد يا بدن هرمه من بين القائلين دقتك ما صورنا مجانا واتساب مجانا صوبانو maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani baran annabi shi ne duk kafin annabi ya mutu shiga wani hali ya yamutse annabi ce wai kai me ya yamutsa ka ne sai ce kullum in ba mu ganka ba ba ma jin daɗi sai na tuno za mu mutu in mun mutu za a daga ka matsayin ku to ina za mu dinga yara yau mu za ta kasance baya sai ga ya ce aina wa man yati Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alayhi sabaru na ciki wa Abdullahi ibn Zaid ibn Abd Rabbih al azana fil manam shi aka nuna mafarki eh mafarkin kiran sallah aka tashi sai aka je masa to ya laqana wa bilalu ne zai kira wa amma ma shi kenan ko wa amma ma an'ama به عليهم وأما أبوان دعك نئم تاشي أكان في الآخرة فهو الجوار الكريم مقوتك في دار النعيم متزي مقوتك والصديقين هم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بكل ما جاء به رسول الله sun gaskata duk abin da annabi ya zo da shi wa akhbara bihi ya ba da labari gaskata shi cikin duk abin da ya ba da labari me na tsallake mene ne na yanzu tsallake karanta mana jina uku wal imanu ba na yi shi ba kun yi bacci to wa ma an'ama Allah ta wa ma an'ama Allah ta'ala alaihi huwa al-iman abunda Allah musu ba shi na imani ba shi ne imani da Allah wa ma'rifatihi azza wa jalla banda imani sanin Allah saninsa da sunayensa saninsa da siffofinsa mutum bai yi na mutazilawa ba ballanta ne na jahamawa mu'attala bai zama mu'attali ba wa ma'arifatu muhabbihi shine nake jin kaman ban yi ba da sanin abubuwan da Allah yake so wa masakhatihi dole mutum ya so abin da Allah yake so ya ki abun da Allah yake ki wattaufiku da samun dacewa li fi'lil mahabbi tun sai Allah ya yarda da kai sai Allah ya zaɓe ki zaki aikata abin da Allah yake so wa tarkil masakhiti da barin abubuwan da Allah ke fushi da su hadha fi duniya. kai da ji ban yi wannan ba wa amma ma an ma an aima bihi alaihim amma abun da aka ni'imtar da su akan aka ni'imtar da shi kansu wancan amma ma ma an amallahu ta'ala alaihi wana ko ma on ima bihi alaihi fil akhirati a can alahira wannan duniya ne fa huwal jiwaru makotaka alkari fi darin na'imi maƙotakan a ta gidan ni'ima. na ladina amanu billahi wa ورسوله kaga wannan da sauran gurabu akwai kujeru a ciki za ka iya zama siddiqi amma annabawa an ƙare su muƙamai ne naɗawa ake amma siddiƙanci muktasar sai dai mu ce Allahumma inna ala zikrika wa shukrika wa husna ibadatika har mu zama siddiqan hum alladhina amanu billahi wa rasulihi sallallahu alaihi وسلم wa saddaqu bi kulli ma jaa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun gaskata duk abunda annabi ya zo da shi suna aiwatar da abunda ya sa suna barin abunda ya bari yana ba sa komai sai yadda Allah ya annabi ya tsara masu wa akhbara bihi full stop wa shuhada'u jam'u shahidi shuhada'u kuwa jam'i ne na shahidi guda ɗaya kenan wa huwa man qutila fi sabilillah shine wanda aka kashe shi wurin ɗaukaka kalmar Allah shi ma dai filistof ya ƙare wasalihu jam'u salihi wa huwa man adda haƙoƙ Allah salihi shine wanda ya sauke haƙoƙin Allah ta'ala wa haƙoƙa ibadihi kamilatan gaira manqusa wanda ba a rage ba wa qauluhu ta'ala وحسن أولئك رفيقا نعم روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة باب ونمن ذو شيوخ sai an ba shi zaɓin tsakanin duniya da lahira. Kana so ka ci gaba da rayuwa a za ka lafiya, ko kana so ka tare. Walamma kana fi maradihi lokacin da ya kasance cikin ciwonsa, tun da a hannunta ya jinya. Alladhi qubida fihi akadathu al-buhta, buhatu. wani ciyo-ciyo tare-tare muryarsa ta canza. Shadida, fasami ituhu ya ƙolo, ma'allazina namallahu alaihi, kaga yana so ya tare, tare da wayancan wanda Allah ya yi musu ni'ima. Duniya garin kwama calar. Al'aya, fa'alimtu annahu khuyyira na san an ba shi zaɓi. وكان يقول اللهم الرفيق الأعلى وهو يعاني سكرات الموت لوكتين ينا فاما دما تغوغو متوى فصلى الله عليه وسلم يريد وحسن أولئك رفقا وانشان سزمت وغا يعيشو في الجنة yastami'u yastamti'una bi ru'yatihi da su ji daɗin ganin su wa'in can annabawa ga annabi ne can ga annabi ne ga su ji nan ga hada'u hmm, ga su ga su nan in kana son ka ga su mai ka ga su mai farko wacce ta fara shahada saboda an mata da yawa gare da aka ta da mijinta amma mutuwar ta tafi ba da tausayi inda aka mata kisan kulakan shi raƙumi aka ɗaura ƙafanta da ɗaya kafan aka ɗaura wancan raƙumin kafa ɗaya raƙuma suka ja shi kuma har ne ya zo da mashi ya cacca kafar jinta ta koma ga Allah da lokacin nan sai ka duba ga taka ka kalle ta tana cikin nima ina abu jahal ɗin kan kai shi can inda yake kaga lokacin ba maganan ka tausaya masa ka samu miskiniya mace ma ba namiji ba yau ko abin na kama ne a ɗaura mota kafa ta wannan ɗafa a ce motocin su ja sai ka san mutum kuma shi kenan sannan kuma yana tsaya a tsakani da mashi yana nan cikin muktasarul khalil ko at-tashilu wani babi ne ma wurin kafara ko auna biro ya ru'yatihim wain da suka yi shahada duk kowanne kana son ka gaishe za ka gaishe kuma za ka je sa ka je ka tambaye shi wacce kar ne jikanta na kinkinau ka karanta a littafi an ce ka ba an ce ba wal huduru fi majalisihim da halartar majalisansu jama'a hira na lahira kada ka ɓata wa kanka a duniya hiran cikin masu sabon Allah. Hiran ba za ta wancan ko a ba zunubi, babu zunubi, an yafe komai. Ba maganan a tashi ga sallah za ta ko ga menene ne duk da wasu suna roƙon Allah su a ba su dama su dinga sallah ko a can. Li'annahum yanziluna ilaihim saboda za su shiga cikinsu. su. na ila يعودون إلى منازلهم العالية وتسوء إنسان صديقا annabawan shahidan akwai wata magama da za a haɗu kullum kullum ne lokaci lokaci ne za dai a haɗu ko kuma wancan taron ne na ranar juma'a ko kuma ya ne amma dai za su sako daga inda suke duk inda mutum yake da zo da jirgin sa ya a yi taro taron da ba zunubi kayan sha kayan mai in ba ka so ba jin yunwa sai abin da zai faranta rai ila manazilihim al-aliya wa darajatihim ar-rafi'a wa qawluhu ta'ala dhalikal fadlu min Allah نعم fi qawlihi ta'ala dhalikal fadlu min Allah رد على المعتزلة wannan raddi ne daga mutazilawa kafin sun ce mutum baya da wani abu sai abin da ya aikata mutum duk abu za a ba ka aiki ka ne saboda kanan shi ko wannan matsayi da za a ba su ba ba ba aiki kyauta ce daga Allah yarda da kai ne idan aka yarda da kai ka cancanci za ka samu wannan daga raddi ne gare su إذ قالوا إنما ينال العبد ما يناله بعمله والله قد رد ذلك الإكرام الله يا مصرد ونن كرم واني والإنعام لفضله وهو كذلك أقلا وشرعا ويلزم اعتقادا يا ما دول قدره يريد أن ذلك الالتقاء أنا نفي كوينا نفي تارون أيدا دوائنا wannan aure kaza ya sako wannan aure kaza ya sako wancan annabin ya zo wannan ya zo kai ma ka fito daga gidanka ka je ka je a haɗu a ga juna anna zalika al-iltiqa kai abu na lahira sai yasa da mutum ya fa abin da ke wurin Allah malam da ba shi da bai mamaye shi ba ارتقى مع من ذكرت لهم بفضل الله تعالى لا بطاعتهم بطاعة ستباس والنبا وقوله عز وجل وكفى بالله عليما أي بأهل طاعته Allah ya isa sanin masu masada, shi ya san mai masada, shi ya san wanda yake yaudararsa. واهل معصيته بس كان هذا والله الله ني الله نكيد بني الله نكيد اوليو جا كدي الله يا سنين كان طور الله انكم قليا كشي ما الله يا سنين الله حسيبك إنش وبتاعة المطيعين ومعصية العاصية ولذلك يتم الجزاء عادلا رحيما هداية الآيات شرية روان أبو وان دا كيسكين وانا آيوي نفر قدي قد يكلف الله تعالى بال بالشاق لمت للامتحان والابتلاء كقتل النفس والهجرة من البلد ولكن لا يكلف بما لا يطاق الله تبارك وتعالى نا طورا ومتعني عيتي مي وهالخ lil'imtiya don jarrabawa lokaci guda a raba muku makamai a rufe masallaci sai duhu da kowa ya mace wanda ya samu in baka mace ba wani ya mace ka motsi motsi in ka ji in mutum sai ka tabbatar da ya daina binka ba ka ba wani kara ku yi ba in wani zai saka faka caka ma abun da zai abun cakawa zai tun da in baka caka masa ba zai caka maka shi isa sai an sashi cikin duhu ba ga ko wasa ba ka iya wasa da wani iri kira ce doke shi ka kafa dukan shi da ma an rufe shi ba sai dai ka bi dukan Allah kan yi haka an yi wa bani Isra'ila laifinsu ya kai laifi والابتلاء إذا جرى كقتل النفس فقتلوا أنفسكم والهجرة أتى هجرة من البلد Yau ka dubi da yadda muke son tudun wada malam. In mutum ya baro daga tudun wada ya dawo nan gani ike kaman ya halaka. Kiri-kiri muna fada mu da basu dawo ba. Sai ka su be ka mm, mm, mm, a ci daɗi lafiya. sai Allah da iko yake ƴaƴansa suka yi ta dawowa ƴaƴansa suka yi ta dawowa kusan za a ce inda muke shigar da ɗaiɗai ne ɗan da bai da gida yanzu a cikin shinkin ɗin nan ɗaiɗai ne duk sun yi gidaje wani kusa kusa kowa da ya yi ƙoƙari ya kafa ɗan nashi sai dai rashin zumunci ba a saduwa da juna sai dai an ka sadu da shi wata rana a sadu a yi ta mamaki kai har matan wal hijratu min al baladi ina bada wahala walakin la yukallifu bima la yutaqu Allah bai dora wa mutane abin da ba za su iya ba mm ya ina cikin naharu wani naharu da na farko abin da yake kallafu lahu ta'ala bil mashaqi to ina magana ina ayan take nan sai wani lokacin labarin ka in za ka ajiye tambarka ka ajiye sai a ƙarshe ka ji abin da aka faɗi maka tun da an ce ana tsora mutane jarrabawa shi kenan na biyu al'imanu yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'asiyati yana ƙaruwa da yin da'a kuma yana raguwa da sabo to mutabadaru dai nan a fiqihun abu da zai mutane amfani kenan ya dace mutu dinga kirga ayyukansa ka dinga duba menene kai alherin ka daɗuwa yake ko ƙaruwa yake tunda imani na ƙaruwa da ƙaruwarsa imani na raguwa da raguwarsa to kaga kayi abin da imanin naka zai ƙaru kayi abin da ka zai ragu don ka samu cicciɓuwa ka je kusa da Allah na uku a ta'atu tasmiru imani الإيمان وتؤهل لدخول الجنان su ayyukan da suna haifar da ƙarfin imani, isbar suna haifar da ƙarfin imani kuma suna ba da cancanta da shiga aljanna ayyukan. ta sau da kana ayyukan kenan su ne wanda za a kulle su ne ya kamata ai kaga hisa annabi ba hutu duniya ma gaba da aka ce babu hutu daga aiki zuwa ga aiki aiki kawai hutu sai a lahira na hudu muwakabatun nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين في jannati ثمرة من ثمار طاعة الله rasuli. shiga daban annabawa shine mawaki muwakaba mawkab Mutai shiga cikin al'umman annabawa cikin jama'an annabawa siddiƙai shahidai salihai a gidan aljanna me ke sa mutum ya samu shiga cikin su sakamako ne min samara min samara min kimari ah, fillahi war rasuli wannan shine ayoyi shine abin da ya saukaka alaikum salam aha hmm game e eh, asalin magana kenan siga ci gaba da yin haka kaga kenan abin da zaka ce al'umman annabi ne ba al'umman annabi Musa bane ba ba al'umman annabi Isa bane ba wannan qadiyyar ta auku ga al'umman annabi Muhammadu ne tunda shi ga magana ce abin da yake cewa wannan yana nuna eh, wanda suka bau suka kai karansu zuwa ga ɗagutu haka ne suka kai ƙarar zuwa ga ɗagutu ga musulunci ga maganan Allah ga maganan annabi suka bar wannan suka je suka kai kai sai na ƙara masa cewar a dunkulen kana son ka dunkule wannan aya tana magana kan al'umman annabi kaga ai ha abubakar yake cewa inda an rubuta Allah da ma'aikata ba wata al'umman ce ba al'umman mu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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين